الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو بقي قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da biyu ga watan shida shekara 2017 a wannan wato masallaci na Mus'ab bin Umair a gidan Aladi Bello Gwiwa a cikin wannan gari na Sokoto a wannan layi na Samaru a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abinda muke karantawa ya zama musifa a kanmu jiya mun kai ƙarshen suratul fatiha yau za mu tashi suratul A akar makallawa bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة tana da ainihin wato ayoyi 286 an kira ta da suratul baqara ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wato baqaratul a cikin ta sai an tafi zamu ji inda Allah ta'ala ya ce wa idh qala Musa liqaumihi inna ya ya'murukum an tadbahu baqara shi yasa aka kira ta aka ce mata suratul baqara to baqaratun yayin da duk za a kawo jam'insa to irin wannan sunan ta'ul ɗin kaiwa ake shafiya sai ya zama jam'i da haka in ka ce baƙaratun ɗaya amma kana cire ta'un ɗin ka ce baƙara ya zama jam'i kamar shajaratun shajara shikenan ya zama jam'i na ainihin wato bishiyoyi wannan sura da za mu karanta suratul baƙara wato a madina ta sauka idan an ce sura makiya ce shine ana nufin abin da ya sauka na wahayi kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hijira ya baro makka ya zo madina ko da ku wahayin a ina ya sauka sunansa makiya idan kuma an ce wannan sura madaniya ce to ana nufin abin da ya sauka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira daga makka ya taho madina ko da kuwa wahayin a makka ya sauka annabi ya je aiki a hajjatul wada to wannan sura ko aya ba za a ce mata makkiya ba sai dai a ce mata madaniya la'akari da saukatta bayan hijirar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka akwai bambanci tsakanin ayoyin da suka sauka da surori na makka da kuma bambancin wato surorin da suka sauka na ainihin wato madina madina kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yassari ba ake ce mata kamar yadda allah ya faɗa a cikin suratul azab cewa ya ahala yassari ba la maqama lakum ma'anan yassari ba kuma shine bariki amma da annabi ya je garin madina sai aka daina ce mata yassari ba sai ta koma madinatul munawwara ita kuma madinatul munawwara shine madinar da aka haskaka ta domin Allah ya haskaka ta da zuwan annabi Muhammad shi yasa Anas dan Maliku yace ran da annabi ya je garin Madina duk abin da ke cikin garin Madina sai ya haske amma ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah to duk abin da ke cikin garin Madina sai da ya samu matsala a ranar shi yasa tunda sahabbai suka zo duniya har suka ƙare ba su taɓa ganin tashin hankali a rayuwarsu ba irin ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah akwai sahabin da zai zo ya kalli annabi saboda tsabar ƙaunarsa ya ce wallahi ya rasulullahi la anta ahabba ilayya min ahli wa mali na fi son ka fiye da dukiyata da iyalaina ya ce idan ina gida in na tana ka bana iyan haƙuri sai na taso na kalle ka idan na kalle ka sai hankali na ya kwanta in na sake komawa gida na tana na sake tasowa in zo in kalle ka hankali na ya sake kwanta ya ce to amma babban matsalar yanzu in na tuna cewa zan mutu za ka mutu zan shiga aljanna ko da na shiga aljannar idan dai ba zan ganka a cikin aljannan ba yace ina ganin har yanzu akwai sauran matsala da haka shine Allah ya saukar da wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sannan annabi ya faɗa musu ya kwantar musu da hankali yace musu almar'u ma'a man ahabba yau malkiyama shi yasa annabi ya ce idan musifa ta afka maka kana musulmi to ka tana ranar da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah tun daga ranar da mamarka ta haife ka har ka zo duniya ka batta da abin da zaka ci karo da shi na tashin hankali bai kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba da haka wannan sura madaniya ce sannan wannan sura da zamu ainihin wato karanta tana da ainihin wato harafi dubu ashirin da biyar da ɗari biyar sannan tana da ainihin wato kalmomi dubu shida da ɗari da ashirin da ɗaya sannan wannan surar tana da ainihin wato falala ya tabbata a cikin al-musnadu as-sahih muktasar, wato bi naqal al-adl an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wannan littafi ne المسند الصحيح المكتسب بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وانا لتاتي ني wannan eh ba bukhari bane littafin sahihu muslim wancan aljami'u almusnadu as-sahihu al-muktasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wannan kuma al musnadu ne as-sahihu al-muftasar bi naqli al-adl an al-adl ila rasulillah da haka wannan shine asalin sunan da al-imamu muslim shi ma ya littafin sa ina fatar an fahimta to ya bude babu fadli qira'atil qur'ani wa suratul baqara babin da ke magana akan falalar karatun al-qur'ani da suratul baqara hadisin abu umamata al-bahili ya ce ya ji manzan Allah yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ahlihi domin alqur'ani zai zo ranar alqiyama yana mai ceto ga masu karanta shi sai annabi ya ce ku karanta az-zahara waini fulawoyi guda biyu me fulawoyin nan guda biyu sai ya ce al wa surata ali imrana wato bakara da kuma suratu ali imrana fa innahuma domin wannan surar da zamu karanta da wacce za ta biyo bayan ta ali imrana annabi yace ya atiyani yawmal qiyama za su zo ranar alqiyama ka annahuma gamamata ne kai ka ce ainihin wato girgizi ne guda biyu au ka annahuma gayayata ne kai ka ce wasu manya manyan inoyoyi ne guda biyu au ka annahuma firqan min tsairi sawa kai ka ce wata jama'a ce ta tsuntsaye da suka ta wanda suke ainihin wato inuwa to hajja ne an sahibi hima wanda za su zo suna kariya dangane da wanda yake karanta su haka wanda ya zanci karanta bakara da ali imrana lalle za su tafi ranar alkiyama gaban Allah subhanahu wata'ala dan su ba shi kariya annabi yace ikra suratan baqara fa innahu fa inna akaza akaza akaza barakatuh wajen riko da karatun suratul baqara annabi yace akwai albarka wa tarkuha hasaratun barin karatun suratul baqara akwai bakin ciki da dana sani sai annabi yace wala tastati'uha albatala duk dan zaman banza dan zaman kashe wando babu yadda za a iya lizamta karatun suratul baqara da haka sai sun tabbata annabi ya ce duk gidan da ake karatun suratul baqara to babu yadda za a iya zamanto jinnu gurin ya zamanto nan ne wajen zaman su sai dai kawai irin wannan in an ce an karanta sura kaza aljanu ba zama to ko mutane su kokari su nisanci kaɗe kaɗe dan an kore su da karatun suratul baqara aka sa kaɗe kaɗe da waƙe waƙe aka sa tashiya to kuma za su dawo ta wundu da haka za su tafi ta kofa za su dawo ta ina ta wundu wannan ita ce babban matsalar da take ainihin wato faruwa shi yasa ko gida kai sabo ka zo kai shago sabo da za ka yi kawai ka je ko dai ka karanta da kanka ko ka nemo ne karanta suratul baqara daga bangu zuwa bangu wannan saukar qur'anin da ake cewa a zo a yi dabara ne ko wayo ne ba wanda ya sa su ba wanda ya sa cewa a zo a yi wannan Tun tunda su ko mutane ba tsoron Allah suke ji ba ba sa kokarin gurin damuwa da abin da ya shafi yadda su malamai za su rayu sa dole su kuma su kullo da harkar da za su dinga karɓar kuɗin mutane ko kuwa shi yasa su kullo da addu'ar suna ko da taron suna in ka zo za ka kashe shi baka nemo wata hanya mato za ku yi bala'i da su a kullo da sadaka uku da sadaka bakwai da sadaka arba'in yanzu hatta shekara ma an karo yanzu sadaka duk kuma ba wanda ya su. sama me yake faruwa wani lokaci su kansu mutane in ba dabara aka yi ba aka karɓi kuɗin ta wata hanya girma da arziki ba za su ba da kuɗin ba shine babban abin da yake faruwa wani mai shushana ya zo wucewa an yi mutuwa yanzu mu a kaduna ban san a irin nan ba akwai wanda su sun daina sana'a za su je makabarta ne idan suka ga an kawo gawa da tarin cirin mutane da yawa da motoci to sun san gawan babban mutum da haka an tashi dawowa da su za su dawo za a dawo da cokalinsu aljihu da yajinsu da gishirinsu sai da an kawo abinci <laughs> in bai ji ba sai su ƙara in an danyi kwana ɗaya biyu uku a kafin wannan sakin za a watse sai su ƙara ɓulla makabarta sai su sake ganin wata gawa ta aka zo da motoci da sai su ƙara biyu ta sai su zo su sake zama cikin masu zaman makoshi, wani shushana ya zo wucewa aka zo aka kawo mai abinci ya ci shayi ya sha shayi ya ci indomi lafiya da safe shi bai ɗauka cewa mutuwa a kai ba kawai da ya jiri ya ɗibi girki yadda ya kamata zai tashi ya tafi ya ce Allah ya maimaita mana a ce mutuwa a kai bai sani ba to saboda haka wannan taron na sauka da taron waye taron waye walla duk fara ne ko wannan ne Allah bai sa ba annabi bai sa ba kuma yana daga cikin ya kuluna amwalin nasu bil batil wato dama Allah yadda ya faɗa ya ce inna katiran min al ahbari والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل da yawa daga cikin malaman yahudu da nasara suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna to akwai da yawa ma da sunan rigar addini wanda suke cin dukiyar mutane ta hanyar banna kuma daga ciki akwai irin wannan hanyar kawai ka faɗa mutum gaskiya ga abin da ya tabbata daga annabi in ya ga bai mai ba wani wannan ya mai shi kenan ya je can ya karata amma kai dai ba da kai ba ka san mutane sun fi son balagana a ce abu kaza kafa dubu kaza da kafa waye har da wani goma sha wani abu tare ta sanin ina aka samu wannan sha wani abu ba Allah ne yasa kuma bawa ba ba annabi Muhammad ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa wannan shi ne dan haka abinda sura ta fara da shi shine wato huruful muqatta abinda yasa ake ce musu huruful muqatta saboda kowanne karanta shi ake yi ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuka ji alaran ma ya karanta ya ce alif lamim an gane inda za ka ɗauki wannan alifin ɗin da lamun ɗin da mimun ɗin idan ka je can kuma su ne aka haɗa aka ce alam na shara su ne kuma alamta da kaifa amma yadda aka karanta a can aka ce alam na shara alamta da kaifa anan ba za a ce ma alam ba sai dai a ce alif lamim shi yasa ake ce musu huruful mai muqatta to don haka idan mutum ya karanta littafin zadul masif fi ilmin tafsir na al'imam ibn al-jauzi ya kawo ƙauli daidai har wajen guda shida dangane da maganganun malamai akan irin waɗannan huruful muqatta'a din sannan al'imam al-bagawi ya kawo a cikin tafsirin shi ma'alimul tanzil sannan kuma abu hayyan ya kawo a littafin shi na tafsiri al-baharul muhid sannan al-imam al-qurtubi ma ya kawo sannan wato fakaruddin razi ya kawo a littafin shi wato mafatihul ghaib shine a tafsirul kabir daga ƙarshe duk abin da za a kawo maka na malamai a ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce idan an gama an buga an buga cewa ake Allahu a'lamu bi maradihi bi zalika Allah kadai shi ya san abin da yake nufi da wannan shi yasa babban malami Sheikh Muhammad Aminu Shakiki a littafin shi na tafsiri Adwa'ul Bayani fi Idahil Qur'ani bil Qur'an da ya tafi suratu Hud bayan da ya zo kan suratu Hud a farko da ya kawo duka wa'annan aqwalu na malamai da wa'anda suka ce wa'annan hurufin suna da ma'ana alifin din kaza yake nufi lamun din kaza yake nufi mimun din kaza yake nufi da duk ire-iren su yace daga ƙarshe abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi wajen buɗe surorin alkur'ani guda ashirin da tara ƙunga buɗe surorin alkur'ani guda ashirin da tara ba wuturi ba ne da wa'annan kalmomin to yana nuna maka har yanzu cancancuwar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa da haka ya ce buɗe wa'annan surorin da wa'annan huruful muƙatta ɗin guda ashirin da tara abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya nuna wa duniya shine wannan ƙur'anin maganar Allah ne kuma duk duniya in za ta taru ta ita ta zo da misali shi ba Ya ce wa dalilu ala zalika duk inda Allah madaukakin sarki ya gama yana faɗan huruful muqatta'a din to abinda za ta biyo baya magana ce ta Kur'ani, kuma shi yasa za ku ga tahaddi da ƙalubalanta cewa wannan littafin da annabi ya zo da shi magana shi ce a makka aka fara ta makka larabawa ne masu jin larabci na ɗimi shi yasa idan za ka fara tafsiri daga amma zuwa ƙasa ko daga irin su wato suratu talaq zuwa ƙasa surorin makanan kana ganin su ƙanana ƙananan surori ko to wallahi sun fi wahalar tafsiri saboda larabcin da aka ɗauka aka yi amfani da shi kasancewar yadda usulubin makan yake ya bambanta da usulubin madina yanzu irin su wannan ake garka kai ko daga jin kasan larabcin tashin hankali ne garka haka fa aka ɗauki larabcin ana yadda ana abin nan yasa lokacin da annabi ya karanta qur'ani laraban da yake zaune a makka da Allah ya ce fama ke an tadhkiratu muridin ka annahum humurun sai ce farrat min aswara laraban su da kan sai da suka ce wannan wani irin larabci annabi yake ai aswara ba larabci bane sai da wani balarabi ya zo daga ƙauye sannan suka ji cewa lallai kalman aswara kalma ce ta larabci dan balarabin tsawon ya amfani da ita sannan wasu ka sallama cewa lallai ko wanda ya zo da ƙur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko shi wannan yana daga ciki to don haka surorin alƙur'ani guda ashirin da tara da suka fara guda hudu ne kadai da Allah madaukakin sarki ya buɗe yana gamawa bai ambaci alƙur'ani ba a farko amma su kafin ya je ƙarshen surar sai ka samu akwai ambaton Alƙur'ani a ciki nan sura ta farko ba da yake alif lam mim ba me biyo ba sai yake zalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqin shi yasa su malamai masu li'irabi duk idan sun ka zo irin wannan sukan ce wato alif lam mim wato hurufun muqatta'atun lidilalati ala ijazil qur'ani مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدئ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم وإن أينه وتو ألف لام ميم سورة تبيو إتتي سورة آل إمرانا لألا يأتي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يبيو با نزل عليك الكتاب بالحق kun ga maganan alƙur'ani aka ainihin wato yi sannan haka sura ta ainihin wato uku ita ce alif lam mim sadiq ana gama sai aka ce mai kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harjun sannan sura ta nawa ta hudu ita ce suratu yunus Allah yana cewa alif lam ra sai ce tilka ayatul kitabil hakim sannan sai sura ta biyar ita ce suratu hud ana cewa alif lam ra sai ce kitabun ukimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir sura ta shida ita ce suratu suratu ibrahim أنا شيوا سورة سورة يوسف ألف را سيتي تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا سيلنا سورة الرأدي أنا شيوا ألف لام ميم را سيتي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلم سنة سورة إبراهيم أنا شيوا ألف لام ra sai aka ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min ma ta ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil al hamid sannan akwai suratu suratu mai suratul hijri ana ce alif lam ra sai aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ko tilka ayatul kitabi tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin sannan sai suratu mai qaha ana cewa qaha sai aka ce ma anzalna alaykal qur'ana ta shiga to idan suratu maryam an tsallake ta saboda tana daga cikin surori guda nawa guda hudu sannan sai qasim ana gama sai aka ce tilka ayatul kitabil mubin sannan sai qasim sai aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin duka wayannan surorin guda ashirin da biyar har idan Allah madaukakin sarki yana ambata in yace yasin zai ce wal qur'an mubin qaf wal qur'anul majid sad wal qur'anul zikir haka Allah yana gama zaka ga yayi magana ainihin wato alqur'ani amma surorin da suka zo wanda ana gamawa baya maganan alqur'ani ba surori ne guda hudu akwai suratul maryam ko da Allah ya ce ka ha ya ayin sadi sai ya ce me zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya amma kana tafiya tun zaka ji Allah ya fara wa zakur fil kitabi maryama idin ta min ahliha makanan sharqiyya wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wa wadda fil kitabi musa innahu na mukhlisan wa kana rasulan nabiyya wa dhkur fil kitabi idris innahu kana sadiqal wa innahu kana siddiqan nabiyya wa wadda fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan na biya sannan Allah ya ji ƙarshen sura ya ce fa inna ma hu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda Abdullahi dan Abbas ya fassara kafin din da ha'un din da waye amma su yan a cewa suka yi ka wannan kafin din abin da yake nufi Karbala kenan eh Karbala kenan a tafsirin shi a haka yake ka aha kun san yadda suka fassara shi halakul itara wai wannan hawan din tana nufi cewa wai iyalan gidan annabi za su halaka ka karbala kenan aha halakul itara sai me ta aha ya kusan san suka fassara yawan din yazid dan muawiya <laughs> an gane ta ha ya ayin ayin din shine wai atsashil usayd wato kishirwar da al'imamu sai zai haɗu da ita lokacin da ya fita sannan sadin ɗin yana nufin sabarul hussein haƙurin hussein kaga wannan wasa da littafin allah ne haka suke yin tafsir an fahimta yi allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu da haka su yan shi'a komai nasa da ka sani ba iri ɗaya bane da na musulmi daban ne da haka duk wanda yake da mafarki da tunani wai yana so su ya haɗa kan musulmi da yan shi'a ba ta makan shi lokaci yake dan musulmi sun yi nan ne su kuma yan shi'a sun yi sun yi nan domin asasin addinin foundation din shi dan kar a samu sabani Allah ya turo annabi Muhammad da shika-shikan musulunci guda biyar da rukunnan imani guda shida yayin da ya zamanto shika-shikan musuluncin musulmi na duniya guda biyar ne rukunnan imaninsu guda shida ne shaidawa babu abin bautawa daga siyasi Allah ko sai manzancin annabi ba shi bane daya sallah zakka azumi aikin haji ba su bane biyar to shi'a da suka tashi sai suka ƙara da na shida akwai alwilaya wannan tashar da kaga sun sa alwulaya ma'anan alwulaya dole ka yadda akwai mutum goma sha biyu da Allah ya naɗa su za su shugabanci bayan annabi to yadda da shugabancinsu yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji shine ma'anan alwulaya dinnan. tun daga kan na ɗaya Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda na har zuwa al-Imam na goma sha biyu a gurinsu wanda ya shiga wani ramin bera a Iraki ya koyi ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan isa sannan zai fito tun hijira jirana da shekara ɗari biyu da aka biyo shi ya gudu kamar yadda suke faɗa wanda wannan mahadin wallahi lan ya lito da yulad ba a haife shi ba kuma bai haifi kowa ba ƙarya ne to kaga wannan bangaren kuma akan wannan aƙidar duk wanda ko ka yarda da kalmar shahada da azumi da sallah da zakka da aikin haji in baka yarda da wannan wilayar ba to dan shi'a yana kallon ka a matsayin arne ne da wannan suka kafirta duk musulmi tun daga kan sahabbai shi yasa kwanaki muka yi tattauna da wannan shi'a na kawo wasabiquna al min almuhajirina muhajirina wal ansar yace min amin din tabi'idiyya ce nace masa min ce li bayanin jinsi yace san bai da ba nake to ka faɗa min mutum biyar a cikin muhajir musulmi a gurinku ka faɗa min mutum biyar musulmi a cikin ansar a gurinku tunda min din ce babu saboda cewa suka yi bayan annabi ya rasu kaf sahabbai sun yi ridda wanda suka rage addini ba su wuce mutum uku ba aka ce bakwai gaya kuma cikin wanda suka yi ridda abubakar da umar da usman suna ciki yan abubakar da umar da usman sun yi ridda sun bar addini wa zai zauna cikin addini wa ya rage cikin addini to sannan kuma rukunnan imanin musulmi guda shida na shi'a guda biyar ne at-tauhidu al-adlu an-nubuwa al-adlu al-ilahi sannan al-imama wannan in baka sani baka sani dan karka zo kaga ana sabani baka san ina ne asalin sabanin yake ba to tunda ko tun daga tushen addinin sun riga an yi saɓani tsakaninsu da musulmi to ban san kuma ina ne za su sake haɗuwa da musulmi ba alwalarsu da ta musulmi ba iri ɗaya ba ne wanke ƙafa musulmi suke su kuma mai suke shafa suke sallarsu ba irin ta musulmi ba ce muna yin azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba kowace idan lokaci yayi za a yi ta in ba hali na lura su kuma azhar da la'asar hadawa suke kuma kasar suke magariba da isha ya haɗawa suke yanzu cikin azumin nan mu ba da rana ta fada muke shan ruwa ba to su ba sa yi sai duhu ya shiga wajejen sallar isha'i sannan suke shan ruwa matan annabi mun yadda mutanen kirki ne su ba su yadda ba ɗaya ce kaɗai suka yadda mutu ne kirki na na khadija ita ma dan ita ta haifi na na fatima a gurinsu da aisha da na na hafsa kafirai ne balma hasali su suka ba annabi kozin ya sha mu muna girmama 'ya'yan annabi guda bakwai zainab ruqayya ummu kursum ko sai fatima alqasim abdullahi cewa to su kuma ba su yadda ba cewa wa'annan 'ya'yan annabi ne yar annabi kwaya ɗaya tak a gurin su ita ce na na fatima wannan magana da nake faɗa maka akwai littattafai da wasu daga cikin su suka rubuta cewa duk ragowan 'ya'yan ma ƙarya ne babu su ƙirƙirar sa'atin ƙarya ne babu su kaga wani yanzu ya ce annabi ya kawai ke da ita ƙaryata zahirin ƙur'ani dan Allah ya ce ya ayyuhan nabi kulli li azwajika sai ya ce me wa banatika da ƴaƴanka mata inda a ce ya ce ƙwaya ɗaya ai dai ce wa banatika ne ba za a ce wa banatika ba wa banat kuma jam'i ne nawa na binti ko islamiya kai kasan wannan in dai kai ba dakiki bane ba saboda kafin bintun ɗaya kenan bintani shine bi jam'insa shine me ya Allah zai ce wa banatika wani zai ce maka ai a ai kwaya ɗaya ce to in ko kai yadda da wannan aqida to ƙaryata littafin Allah ne sarahata kai tsaye to komai nasu da musulmi ya riga ya bambanta shi yasa idan mun je karkashin inna Allah la yastahi an ba masalan zan zo maka da alburhan fi tafsirul qur'an a nan gurin zan nuna maka inna suka ce ali bin abi talib shine sauran da Allah ya buga misali da shi kuma fauka ha kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi sai na zo maka da tafsirin a nan gurin in Allah ya da kuma ka biyo ni bashi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sannan sura ta biyu ita ce suratul ankabut ko da Allah ya ce alif lam mim sai ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna kadibin kun ga anan farko da ya gama bai faɗa ba ko to da ya tafi can cikin sura sai ce ma annabi utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar sannan sai sura ta uku ita ce suratul rum da Allah ya ce alif lam mim sai ya ce gulibatur ruh fi adana al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu bai faɗa ba anan ko to da ya je can cikin sura sai da Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون sannan sai sura ta hudu ita ce nun wal qalami wa ma yasur kafin Allah ya gama suran sai da yaje can ya ce zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith ku kyale ne da duk wanda ya karyata wannan qur'anin sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun sannan sai da ya rufe surar cewa wa in yakadu alladhina kafaru la yasliqunaka bi absarikum lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun daka lamma sami'u adh-dhikra ba shi mai alqur'ani daka Allah sai ya ce wa ma huwa illa dhikra lil alamin daka hatta surorin da Allah bai faɗa ba a farko babu yadda za a yi a ƙarin suran sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya maganan Qur'ani a cikin wannan suran naka babban abin da wayannan hurufin suke nunawa shine dan taimaka nuni akan cewa wannan larabawa da suke cewa ƙur'ani ƙarya ne domin muna da huruf guda biyu akwai huruful ma'ani sannan akwai huruful mabani huruful mabani su ne daga alifin zuwa mai ya'u huruful mabani kuma su ne harufan da ake gina kalmomi da su da haka tun da sun ce ƙur'ani ƙarya ne kuma harufan da suka sani na yau da kullum wanda suke magana da su da haka in Allah ya tashi sai ya buɗe surar da su a ce alif lam mim a matsayin ka na ƙwararren balarabi in ka isa ka faɗi ma'anarsu kuma ka buga ka buga sun fi karfin ka sai dai shi wanda ya saukar da magana kawai daga ƙarshe aka bar abin cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da ainihin wato wannan ina fatar an fahimta Allah ta'ala aya ta gaba yace zalikal kitabu zalikal kitabu wannan littafin sai yace la raiba fihi ko kokanto babu a cikin sa sannan hudan Alƙur'ani shiriya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah aka kawo za ismul ishara mabnin ala sukun fi mahalli raf'in mubtada mabnin ala البعود wal على damirul والكاف Da haka alkitab Ko dai wannan ya zamanto wa huwa mubdal minhu alkitab shine badal la lan nafiya lil jins akwai la ta korewa kawai akwai la wacce take zuwa ta amalu amalu laika da haka tana samun suna da kabari akwai kuma lannafiya lil jinsi wacce take kore jinsin kowane irin abu da haka la lannafiya lil jinsi raiba mabniun ala al fati fi mahalli nasbin ismu lannafiya lil jinsi fihi al jar ne shi ne jimla shi ne fi mahalli khabar lannafiya lil jinsi da haka wasu suka ce hudan dinnan wato shiriya ne, wato khabar mubtada ainihin wato الثاني للمتقين كسنتي وس الجار والمجرور شيني سي زمانتو واتو في محل رفع النعت نعينه واتو هدى sai malamai suka ce me yasa a nan wajen Allah da ya tashi sai ce zalika ya amfani da ismul ishara na nesa ana fahimta domin asma'ul ishara akwai wanda ake amfani da shi na kusa kaman haza sannan akwai na tsakiya kaman zaka akwai na nesa kaman mai zalika shi wannan da haka da Allah ya tashi a nan gurin sai ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin sai aka yi amfani da ismul ishara suna na nuni wanda ke nuni akan nesa kuma dama a wajen asma'ul ishara ya halatta ka kawo ha'ul littambi ya halatta ka cire shi yasa da ibnu ya yazo cikin alfiya yace bi za li mudhakkarin ashe bizi wazita wa bizi wazikita alal unsa tusir sai ya kawo asma'ul ishara din sai ya cire wa'annan ha'a'ul din saboda ainihin wato ha'un ne da suke zuwa na tambi Allah ya kawo Allah ya kawo dauke wuta ko wani lokaci yi a saboda haka a dinga yin hakuri gudun aikin addini ko kuwa don haka za mu ga a wani gurin Allah in ya tashi kawo ismul ishara sai amfani da nan kusa akan ƙur'ani kamar a suratul suratul an'am ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada sai ce kulillah shahidun baini wa bainakum wani abu ne fi girman shaida a duniya in ya riga ba da shaida ta tsari Allah ya ce in duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa ka ce masu kulillah Allah ne in ya riga ya gama shaida kan abu ta tsari da haka shahidun baini wa bainakum Allah shi yake shaida tsakanin ni da aka aiko da kuka da kuka ce ƙarya nake sai ya ce wa uhiya ilayya hadhal Alƙur'an, an mun wahayin wannan alƙur'ani sai ya kai amfani da damirin haza anan don yaune ne ainihin wato a kan kusa sai suka ce to abin da sa Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da damirin zalika a wasu ayoyi har guda ɗaiɗai guda goma sha hudu a cikin ƙur'ani inda Allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da damiri na ainihin wato haza wannan suratul an'am daga nan Allah subhanahu wata'ala ya fara da haka in mutum ya samu lokaci sai ya kokari ya ba ayoyin a cikin Qur'ani gurare guda goma hudu. wannan cikin suratul eh, suratul an'am nan ne guri na daya sannan guri na ƙarshe Allah yake cewa law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sai Allah ya amfani da haza law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sai malamai suka ce me yasa anan Allah madaukakin sarki ya amfani da zalika a wasu ayoyin kuma yin amfani da ainihin wato hada sai suka ce dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ainihin wato zalika nan gurin shine wato ishara ce Allah subhanahu wata'ala yake yi a ayoyin da ya amfani da haza yi amfani da ainihin wato ishara ta kusa to ishara ce Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato yi cewa yin amfani da haza a yi amfani da zamiri wanda yake nuna kusa wato ishara ce don ya nuna maka cewa alƙur'anin kusa yake ta hanyar ainihin wato saurarensa da kuma kusa yake da ainihin wato harisan mutane amma yin amfani da zalika a nan gurin to don a nuna maka cewa wato lebukudu makanatihi wa manzilatihi min mushabahati kalamin salki. saboda nisan wato matsayin alkur'ani da matsayinsa dangane da ya nisanta a ce wannan magana ce ta halitta ba magana ba ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala da aka yin amfani da zalika ismul ishara nan nesa anan to kamar ana nuna maka daraja alkur'ani ta riga ta kai kololuwa shi yasa aka ce zalikal kitab yin amfani da kuma haza a wasu ayoyin dan a nuna maka alkur'anin kusa yake da kai ta hanyar sauraren shi da kuma halatto da zuciya da kuma bakunan mutane idan ana karanta alkur'ani shi yasa yace zalikal kitab wannan ainihin wato littafin lariba fi ko kokonto babu a cikin sa wasu malamai suka ce wannan jimla ce ismiya wato kabariya ma'anarta insha'iyya shine kada ku kokonto a cikin wannan alkur'anin sannan alkur'ani hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah idan mutum yana da tsoron Allah Qur'ani zai kara masa shiriya me yasa aka kira qur'ani aka ce masa hudan shirya? signboard ana ce masa hudan idan yanzu ka shigo garin sakkwato yanzu ba gashi ba ana yin google maps din nan za ka iya yin satin ta wayar ka ya nuna maka kowace unguwa da kowane layi inda za ka je in ka ga dama ba ma sai ka tambayi wani ba idan ko ka biyo duk unguwar da yake an riga an sassa signboard da layi kana tafiya to in ka ga dama ta wannan layukan da aka sa sunaye da sambo za ka iya zuwa inda za ka to yayin da sambo ya zama hudan shirya wanda zai yi nuni ga mai tafiya ga inda ya kamata ya shiga ga inda bai kamata ya shiga ba to kowace aya da ka gani a cikin alkur'ani nuna maka take ga yadda za ka yi kasadu da allah lami lafiya ne shi yasa allah ya kira alkur'ani ya ce masa hudan lil muttaqina aya ta gaba Allah yace alladhina yu'minuna bil ghaibi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum sifa ta gaba dangane da masu imanin nan da Qur'ani ya zama masu shiriya yace alladhina sune waɗanda suka yi imani da gaibu malamai sun yi maganganu da dama akan ainihin wato menene gaibu duk abin da ya ainihin wato fako ga ɗan adam bai san shi ba suka ce gaibu ne imani da rukunne guda shida suka ce gaibu ne imani da Allah subhanahu wata'ala shi kan shi gaibu ne don ba wanda yake gani shi ba ku wanda yake gani shi ya sa ƙala rawi Allah da ƙanshi ya ce Allah ya yi dabara da ya ɓoye kanshi ba mai ganin inda yake ya ce da wani in bai karya ba can zai je da safe zage-zage ko kuwa to Allah gaibu ne wuta a nan gurin da Allah zai mana maganar ta waye ya taba ganin wutar anan amma mun yadda akwai ta gaibu ne aljanna da Allah ya faɗa cewa akwai ta waye ya taba ganin ta anan babu labari ya bayar ya ce akwai ta kuma muka yadda akwai ta tunda mun yadda akwai ta menene gaibu ne wannan shine zalikal kitabu la raiba fi alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da abinda Allah ya bada labari ba su ganshi ba kuma suka yadda cewa akwai shi domin mun yadda yanzu akwai Allah amma ba mu taɓa ganin shi ba kuma mun yadda akwai wa akwai Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa sai malamai suka kasa suka ce gaibi guda biyu ne akwai gaibi muqayyad akwai gaibi mutlaq gaibi muqayyad shine wanda annabawa Allah madaukakin sarki yake sanar da su yanzu wannan qur'anin kafin Allah ya fara wa annabi wahayin ka gaibi yanzu da Allah ya saukarwa da annabi wahayin ya zo yawa mutane bayani ya fita daga gaibi ko bai fita ba ya fita don haka a cikin suratu hud da ya ɗauko ba shi labari sai da ya gama sai ce masa tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta an ta wala qaumuka wannan labari ne muke baka daga taskar gaibi kafin mu kawo maka labarin kai da mutanen ka babu wanda ya san labarin domin kun san ana rikici da wasu mutane dan me zaka ce annabi bai san gaibi ba an gane da kuma da ya san gaibin ai da bai bukatar aiko wahayi da haka mu a yi itiqadin mu annabi yana sanin abu ne idan Allah ya so ya sani shi yasa alfadazi yace rasulun bi asraril qulubi munabbau manzo ne da ake bashi labari kenan akwai wanda yake bashi labari shi yasa kuka ga wa idh asarra annabi ila ba'd azwajihi hadisan falamma nab'at bi qalat man an baka hada qala me yace nabba'ani al-alim al-khabir al-alim al-khabir shi ya bani labari shi kuma Allah yanzu akwai wanda zai faɗa mai wani abu wanda bai san shi ba kalla a shi yasa zaka ga hadisa da dama ta faru wacce take kore haka yanzu hadisatul iski da ta faru ta littattafan tarihi za a ce maka annabi ya karanta tsakanin shi bai ce ƙarya bane kuma shi bai ce gaskiya bane ai da ya san gaiba ana cewa mata shi ta yi da sai ce ƙarya ne ba sai ba ya ma zo ta kiran shawara ya za a yi ya za a yi ya za a yi abun wuyan na Aisha ya bata a tafiya ta zo raƙumi zai kwanta sai abun wuyan ya faɗo raƙumin ya danne shi ya kwanta a kan shi za a tafi ta ce ba ta ga abun ta ba annabi ya tsaitsai da rinduna aka yi ta neman abun wuyan nan wurdan dan sama ko ƙasa daga ƙarshe ba a gan shi ba aka haƙura annabi ya ce a tafi an tashi za a tafi raƙumi yana tashi sai ga gashi kwanta kan raƙumi raƙumi ya danne shi amma shi Allah ya san yana gurin ko bai sani ya sani to wannan shine gaibi muqayyad abinda Allah ya so annabawa su sani suna sani Don annabawa sun rayu a doron ƙasar nan da Allah ya so annabi bai san su ba kuma bai sani ba kuma da shaida qur'ani wa rusulan qad qasasnahum alayka wa min qablu wa rusulan man lam naqasushum alayka akwai manzannin da mu ba saboda shi Allah shine alimul ghaibi shine masanin wa fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man istada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida to don haka wannan shi yasa amma shi Allah ya san gaibi mutlaq yanzu a nan gurin za a yi zaman karatun nan ko ba za a yi ba Allah ya sani ko bai sani ba a nan gurin adadin da numfashin da kowa zai da shekarun da kowa zai Allah ya sani ko bai sani ba wannan shine gaibi mutlaq shi yasa Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asu shi yasa aka yi ta tambaya annabi yaushe ne tashin alkiyama har ya bar duniya ya ce wa mutane shekara ta dubu kaza da ɗari kaza ranar sha kaza ga watan kaza duniya za ta tashi ba Don Allah bai so ya sani ba amma shi Allah ya san koyaushe ne ko bai sani ba to wannan magana idan ka faɗa ko wani yana nan yana jiran ka gefe ka faɗi wannan bayanin ma sai ce kai makiyin annabi ne wai don me za ka faɗi wannan ka ce annabi bai san gaibu ba eh, ya san abinda Allah ya so ya sani amma abinda Allah bai so ya sani ba bai sani ba da haka gaibi mutlak muke inkari ba gaibiwa ba muqayyad ina fatar an fahimta wannan ita ce sannan wa yuqimuna salata kuma suke tsayi da sallah akwai bambanci tsakanin aikata sallah da tsaidawa da tsaida sallah idan mutum yana yin sallah akan karantawar annabi da wajibobinta da mustahabbanta da kiyaye kaza da kiyaye kaza na ta shine yuqimus salata da haka duk qur'ani baka garin Allah yana cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yaf'aluna salata sannan suna aikatawa sallah sai dai wa yuqimuna min as-salata sannan suna tsayar da sallah wannan shine abu na farko to don haka ɗaya daga cikin abin da yake sawa mutum ya samu nasara a rayuwar shi duk abin da ya ta gaba yi kokari ya zama to yana tsaye da sallah a lokacin da wato lokacin ta kuma duk wanda ya saka aiki a duniya duk muhimmancin da yake da shi wallahi bai kai muhimmancin aikin da Allah ya saka ba da zarar lokaci yayi to ka ajiye masa nashi ka je ka yi nawa ka je ka ina Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa na daga cikin abin da ya taimaki sahabbai suka yi nasara a shekaru ɗan kaɗan kuma da adadi ɗan kaɗan daga cikin sirrin akwai ƙoƙari gurin kiyaye ita wannan sallar sannan abu na biyu Allah ya ce wa min ma razaqnahum min yunfiquna sannan abinda muka azurta su da shi suna yin infaki suna ciyarwa da haka nan gurin malamai suka ce yunfiquna ana maganar zakka ne da haka wannan yana daga cikin gurare a ƙur'ani sama da hamsin da Allah subhanahu wa ta'ala yake haɗa maganan sallah da zakka in ya ce wa aqimus salata zai ce wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka shi yasa da annabi ya rasu aka samu mani'uz zakka wayanda suka ce ba za su ba da zakka ba sai na abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakka wallahi sai na yaki duk wanda ce sai ya raba tsakanin sallah da wa na zakka to babban yanzu mala'u masu kuɗi sai illa man rahima rabbu tunda ba gwamnati da za ta yi lissafin adadin kuɗin da kowa yake da shi ta nemi wal amilina alaiha da zarar lokaci yayi ta zo ta kalli dukiyar ta kafa ta gida arba'in ta ɗauki ɗaya ta ban masa talatin da tara to ni ma mutane aiki wanda ya kamata ya fitar da zakka ta biliyan ɗaya idan watan ramadana ya zo sai ya ɗauko naira miliyan ɗari kaga akwai ragowar naira miliyan ɗari tara a hannun shi kuma na rintsi da Allah ce ka biya kuɗin a lahira wallahi sai ka biya su kai ya Allah zai baka bai ma bakin ciki ba ya ce ka raba gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar ka riƙe talatin da tara amma ɗayan ma kana bakin cikin ka bayar wani yana bakin ciki shi matarsa ɗaya ƙwal sai ka ce idan bensa to kana ɗalibin ilimi karya dunkulo zakka mai yawa ya baka idan ya baka za ka ɗanka sababbin shadda za ka siyo sabuwar mota ka hau ina ruwanka haƙƙinka ne Allah cewa wa fi kuma haƙƙun lissa'ili a cikin dukiyarku akwai haƙƙi akwai asa'il akwai wanda duk shekara ya san tana zakka zai zabe ya ce to alhaji maganar zakkan nan fubba na fa shirya zama ya ta aure kuma wallahi da kuɗin da na dogara kar ba ka manta da ni fa to karka ce to billahi allazi tunda ka zo kai magana ma na faka ba za a baka ba a'a ba abin da ya dame ka in dai ana bashi Allah ya faɗa yake haqqun ne lisa'ili akwai kuma al wanda zai kame shi ba zai yi mai ba ba zai yi tambaya ba na ka zakka da abin da ya shafi zakka mahallin shi littattafai na ihu. amma masu kuɗi su ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa fitar da zakka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ma dukiya albarka shi yasa yake khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu amma yanzu haka ake kowa ya shaƙe kudaden shi zakati a hankali wani sai je ya siyo tirela shinkafa da tirela gero ya zai raba mutane a watan ramadana inda za ka ji asalin kuɗin da ya kamata ya fitar na zakka ya ba mutane sai ka sha mamaki amma in ba wanda ya san halin da kake ciki Allah ya san halin da kake ciki Allah ya sani kafiran makka suka haɗu suna magana aka ce to kar a ɗaga murya fa domin ana ɗaga murya allah muhammadu zai ji ka san kafi suna gama magana sai Allah ya turo dan sako ya ce musu wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku daga baki ku magana ko Allah ya saka ku magana abinda ke zuciyar ku wanda ma baki bai furta ba shi Allah ya sani da haka da wanda ya shaƙe kuɗi ya cire haƙƙin Allah da wanda ya shaƙe kuɗi yake cire haƙƙin Allah babu wanda Allah bai san halin da kowa yake ciki wannan shine sannan aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wallazina yu'minuna bima ulaika ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun walladhina da wa'annan da yu'minuna suka yi imani bima da duk nan da unzila ilayka aka saukar zuwa gare ka kun an yi amfani da ma wato alismul mausul suna na sadarwa don ya ƙunshi duk abin da Allah ya saukarwa da annabi Muhammad na wa'ayi sun yi imani da shi to abinda kuma Allah ya saukarwa da annabi da shi na wa'ayi abubuwa ne guda biyu domin da yace nan bima unzila ilayka kaman tan da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kun ga bima to ya faɗi ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata kenan ya saukarwa da annabi alqur'ani dawa da sunna wato ita ce bayanin annabi akan addini da haka sannan wa ma unzila min qablika kuma duk abin da aka saukar na littattafai kafin kai sun yi imani da shi imani jumlatan da kuma imani tafsilan imani jumlatan duk annabin da Allah ya turo a doron duniyar nan Allah ya bashi littafi amma annabi Nuhu yanzu aka tambaye ka aka ce me sunan littafin shi me zaka ce baka sani ba dan Allah bai so a san sunan littafin ba amma Allah ya aiko annabi Nuhu dawa da littafi tafsilan kuma Allah ya ambaci littattafai akwai ƙur'ani ga gashi a gaban mu ko sannan akwai Zabura akwai Injila akwai mai Sufi Ibrahim to wayannan sai mai imani da su sannan Allah madaukakin sarki yace wa bil akhirati kuma su dangane da lahira hum yuqinuna lalle suna da tabbas cewa wannan lahirar fa sai ta zo dan haka lahira da Allah madaukakin sarki ya kira ta saboda rana ce da komai sai ya zo ƙarshe yanzu ba kuna rigima da kai da wani ba akan wata kujera kai ka samu shi bai samu ba aka kafa rigima da ko ranar da rigima akan mukami za ta zo ƙarshe rigima akan menene zai zo ƙarshe rigima akan komai ma sai ya zo ƙarshe shi ta Allah ya kira ta yace mata ne yace mata ainihin wato lahira naka ulaika masu irin wa'annan sifar in ji Allah ala hudan min rabbihim suna kan shari'a kuma shari'ar ba daga gurinsu ba daga gurin ubangijinsu sannan wa ula'ika masu irin wannan sifar hum sune al muflihu su sune wa'inda za ka samu babban rabo da haka daga aflaha ne ko sannan aka samu mai alfallahu ba shi bane manomi manomi ba yana zuwa bane idan ya shuka buhu ɗaya a gona ai zai iya samun buhu dubu sakamakon buhu nawa buhu daya to aikin da mumini ya a duniya idan aka je lahira ba irin wannan sakamakon Allah zai bashi ba da haka sai an yi mai sai an ninninka masa wajen sakamakon shi yasa Allah yake kiran masu imani yake ce musu al-muflihuna dan haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin mai ainihin wato al-muflihuna wayanda za su samu babban rabo dan haka suratul baqara in kun ga ayoyin farko guda biyar din ta fara da masu imani ne sannan ayoyin uku farko da za su biyo ba za ta yi magana akan kafirai tsantsa sannan ayoyi guda goma sha biyu za su je a ziyar za su yi magana akan munafikai Allah ya raba mu da munafinci ma Allah ya tsare mu da munafinci eh Allah ya raba mu da munafinci da haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana akwai muhadara gobe na mata a nan gurin ku eh karfe 11 na safi insha Allah sannan akwai eh ni ne zan yi in Allah ya yarda sannan akwai muhadara ranar Lahadi a wata unguwa mabera me sunan santar ma namira namira shi ma a can ina ganin ko karfe goma ne to na dai manta amma dai akwai karatu da safe a gurin karatu ne yan uwa mata ake gayyata ba na maza bane eh san ma eh na mata ne Allah ya bada ikon zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank <laughs> you. yalla bai ya kokari ya fama kuma

عيتها غني الحمد لله يا بابا السلام عليكم السلام الحمد لله السلام عليكم

يا إمام الله أنا سبحانه وتعالى كرم السلام عليكم يقول يا سماح يا ريت هاجي يا بكري يا سماح كنا نتكلم عن Peki.

to wallahi ban gane wani salisu salisu da ya fi gurin dan kai salisu kala ko ko a yana zuwa ko ko ya fara ba ko tare me ba ne wani hashi ko da kai ne baka to kina ina wala wani ka so kan Assalamu alaikum. Allah ya yi teku ya kai ke wani ya kai yamma ba ai kaga musamman kalman da musamman kalman da da kaga ya Allah ne ba malam malam alhaji abraman ka yadda da jarraba Allah ya ba ku ya samu wani bukata ya kai kai ka bashi in Allah ya ga ma rashin zai iya biya da mu ya sa ma bukata kuma tilasta ka wallahi ka

daɗin karatun Allah ya sa Allah ko harama wallahi abuwa ka san ita da yi wani kuma da wani gaskiya gaskiya ga na gani kuma wato inda kake tsara ah. inda kake zai magana ba